madarakin halittar mu mallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kada ya cancanta bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa ya ba mu damar za mu tura kan wannan karatu na jami na al'imamu tirmidhi Allah ya ji kasa da rahama wanda ya fi hada da sunan tirmidhi karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci kan farkon masallacin da ya al'umma da yake tura kuma unguwar fadan mada a cikin garin bauchi yau wani na goma sha takwas a cikin watan arrabe'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ishirin da shida a girgin miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na shida bayan mukaddima guda biyu da muka gabatar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu faɗan dai sai ba mu shi aiki da dai muna cikin abwabu tahara ci an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kitabu tahara ci an sallallahu alaihi wasallama za mu tashi babi na 20 babu ma ja fi tasmiyati inda alwudu babu da zai bayani akan hukuncin ambatan Allah lokacin alwala lokacin da mutum zai fara alwala ya ce bismillah babin zai mana bayani akan hukuncin sa الإمام الترمذي الله جل في دراما يشي حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ الأقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي, عن أبي سفال المري عن أبي عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن هويت عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه wannan hadisi al-Imam Muslim ya koyace shi ta hanyar malamin sa Nasr ibn Ali al-Jahdami da isnadin sa zuwa ga تهاضم النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زين يا رجع حديث تهنير رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أبي سفيان بن خويدب شيكم عن جدتي لك كاكسة عن أبيها لك بابنت وأن كاكسة كاكسة إذا جاء أسماء بنت سعيد بن زيد أسماء bintu sa'id ibn zaid babanta kenan sa'id ibn zaid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al'aisha rasul mubashir bil janna ita asma'u bintu sa'id ibn zaid an yi sabani akan halla asru batul amla shin ta ga manzon Allah ta hada da manzon Allah ko da bata hada da shi ba malamai sun yi sabani akai amma kaga babanta sa'id ibn zaid shi ya ita wadda ta faɗa yana daga cikin al'asharatun mubashiru na biljanna an gane ku ba a ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ce ya ji san allah yana cewa Lawu ru'a babu alwala liman lamyar yarkul ismallahi alaihi ga wanda bai ambaci sunan allah a kanta ba babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a kan alwalar ba wannan hadisi malamai sun yi safani mai yawa akan ingancinsa kamar yadda mai turmi zai imamullah ya yi ishara zuwa ga haka kamar da za mu karanta wannan hadisin a cikin isnadinsa akwai rabah ibn abdurrahman ibn abi sufyan ibn huwaiti shi makabuli ne in an ce makabul fa hadithu hasan hadithinsa hasan ne to amma kafin sa akwai abdurrahman ibn harmala wanda yake riwaya daga abi sufyan al-murri shi ma sadukun ne sai dai kuma akhba suka ce na yawan kuskure a cikin hadisinsa yana yawan kuskure a cikin hadisi wannan kuma dole ne babu hadisi rauni amma ba lallai raunin ya kai zuwa ga iskatun hadisin a jefar da shi ba sai sa wasu malamai suka karba hadisi hadisin Alimamu abu da'ud ya fasar da shaka ibn majah haka al-imam ahmad ibn hanbal da limamin tirmidhi kawo wannan hadisin sai qala sai ce wa bil ba'd ana aisha wa abi sa'id wa abi hurayra wa sa'd wa sahl ibn sa'd wa anas duk arbuta hadisi da wannan ma'ana a wajen su qala abu isa al-imam at-tirmidhi yace qala ahmad ibn hanbal الإمام عمرو لا أعلم في هذا في هذا الباب حديثا له إسناد جيد ya ce ni a wannan babu na ambatan Allah na wajabcin ko ambatan bismillah a farkon alwala ne ban san wani hadisi mai kyau a kai ba in ji a imam Muhammadu Muhammadu. a cikin wannan babin ne na ambatan tasmiya na ambatan Allah a farkon alwala imam Muhammadu ya ce babu wani hadisi mai kyau to kaga yana daga cikin markar wasu malamai da suka rike suka ce alimam bin shiki ne a wannan babin hadisi matukar ce babu hadisin da inganta to bai ma wanda inganta yana daga cikin bambancin malamai mutaqaddimun da mutaakhirun da ake cewa a karkar hadisi su al mutaqaddimuna suna dogaro da hadisi da maganar manya-manyan malaman hadisi da suka gabata ko da zahirin hadisin zahiru salama hadisin a zahiri duk wajen takanakarizm na hadisi in ka ba hadisin ya tsallake amma an samu wani dagen malami kamar imam ahmad ibn hanbal ko kama imam malik ya ce hadisin bai inganta ba to su komin kyan isnadi za su ce wannan bai inganta ba domin dama illa a cikin hadisi wani abu ne boyayye wanda ba kowa ke iya gane shi ba tun da kaga sun ce bai inganta ba to akwai wata illa da suka gani ne suka ce hatta su masana illar ɗin wani lokacin ba sa iya maka bayanin illar su sun gane amma ba za su iya maka bayanin da za ka gane ba saboda rashin hibrarka rashin ka a fannin ai duk mutum ya yadda cewa wanda ya fi shi iya ilimi a cikin abu zai iya zuwa ya wuce iliminsa to haka suke gani shi yasa irin su na imamu amalin suka ci hadisi mai inganta ba to a wajen su cewa bai inganta ba amma su al-mutaakhirun suna gana a kawai islami ya inganta kawai shikenan a ce hadisi ya inganta wa qala bin rahowi yace in taraka tasmiyat abidan a'adul wudu'a wa in kana nasiyan aw muta'awwilan ajza'ahu ishaq bin rahowi yace in mutun ya bar bismillahi da gangan a'adul wudu'a sai ka alwalar wayan kana nasiyan in mantawa ya an mutawil ko tawili yayi yana ganin ba dole bane an gane ko a ajza'ahu to alwala ta isar masa wato tawili kamar yadda malami da yawa daga cikin malaman da su ba su tafi zuwa ga raunin hadisin ba amma sai suka tafi akan cewa mustahabi ne ambaton Allah ne da aka an baka yi ba komai وقال قال محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري يجي أحسن شيء في هذا الباب حديث الرباح ابن عبد الرحمن يجي ما في كم حديث أو أولا باب شيء حديث الرباح ابن عبد الرحمن شيء حديث الرباح ابن عبد الرحمن شيني نمو كرمتاني yadda cewa ka kunga cikinsa akwai ɗan rauni amma yake shi ne hadisin da ya fi kyau a babu ala abu isa ورباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو سفال المري اسمه ثمامة بن حسين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن خويتب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن خويتب فنسبه إلى جده قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي سفاد المري عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن خويتب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الإمام الترمذي يا غويا وإسناد kada wancan isnadin yana dan rauni ko sai ya goya masa wani isnadin wanda ya fi shi rauni gane ko ya goya masa wani isnadin da ya fi shi rauni saboda shi a cikin isnadin akwai yazid ibn harun alwasiti suka ce shi bayan ya makance ya samu ikhtilafu yana cakuda baya fada hadisi daidai bayan ya makance daga baya to irin wannan kuma a wajen wasu malaman hadisi da tattara hadisan suke saji wasu kuma suna kokarin shi ware wani hadisai ne ya karantar da su kafin ya makance waɗanne hadisai ne ya karantar da su bayan ya makance wanda ya karantar da su bayan makancewa su sai aje su a ce ba su inganta ba shi kuma yazid ibn harun ya ruwaita daga yazid ibn iyam yazid ibn iyam kuma imam malik ya ce kaza. ya ya ya ya ya da ya ya ya ya to shi yasa matsalar ambatan Allah a cikin alwala ta zama matsala mai sabani har gobe jiri cikin malamai a kowane da ke ganin cewa wajibi ne kamar yadda rima mutum mai da karito daga ishagin da rahawiya an fahimta ko cikin malamai akwai wanda da suke ganin cewa mustahabbi ne kamar yadda yake a mutabar balikiya batan Allah a farkon alwala in ka ɗauki zahirin hadisin kuma ka inganta shi cewa la wudu'a La'anda sai kaga cewa to ai an ce babu alwala ya kamata inda ya inganta hadisin ya zama wajibi to ma nafi akan yi shara nufin nufin kamar ana yin nufin ijza akan ce la kaza ana nufin babu cikakke yanzu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ba mai yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mai imani ba har ya so sai ya wa dan uwansa abin da yake so wa kansa yanzu da na karan kanin wani contract shi ka samu sai wani ɗan uwanka shi ma yana nema sai ka ji baka so ya samu ka makasiri? kafiri ba baka zama kafiri ba in na fiya ce gaba ɗaya imanin suke korewa to kaga da zan kafiri ke kaga fiye kamar ne kamar fara annabi sallallahu alaihi sallama, man sami an nida wadda mai jifu fala salata ruhu illa min udri duk wanda ya ji kiran sallah ولم yujibu bai sai bai amsa mai kiran sallan ba bai amsa fitince ba fala salata lahu to bai da sallah illa min uzrin sai dai kenan wannan ijza ne yana nuna kenan dukkan mutumin da ya ji kiran sallah sai ya fito wato bai da sallah ko ya yi sallah ba kaga ba malamin da ya gudu wannan da ta kenan lahu a kamilatan liman lam yadkhul fi man la kina alwalan ne ta samu mai raguwa ladan ne ragu da aka suka ce to ba wajibi bane in ma hadisin ya inganta kenan to fa laita bi wajibi wannan kuma shine maganar jumhurin malamai cewa ambaton Allah a farkon alwala ba wajibi bane duk da cewa ba a farkon alwala ne kawai ake ambaton Allah ba yi ko a farkon alwala ne kadai cewa bismillahi a farkon alwala ne kadai ka tambaton Allah akwai abin da ake fada a ƙarshe a ce me la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wanda yayin wannan ya ambata Allah alwala ko bai ambata ba ya ambata Allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni mutatahhirin bai ambata Allah ba ya ambata babu ma za a mabatu mabbabatu wal shaq babun da zai bayani akan hukuncin al mabbabatu kurkurar baki Wa wal istinshaqi da sheka ruwa a hanci wanda duk musulman duniya suka haɗu suna yi in banda yan kalaka to su ne ba sa yi amma sauran musulman duniya duk sun haɗu akan cewa yana daga sayukan alwala yau da sun bambanta wajen hukuncinsa sashen wajibi ne ko ba wajibi ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يصاف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر الإمام الترمذي روى wannan hadisi daga malamin sa Qutayba ibn Sa'id da isnadin sa zuwa ga Salama ibn Qais yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace idza tawadda'ta in kai alwala fantatir to ka faci mana an ka sheka to ka faci dan baka sheka me zaka faci zaka faci ba alistin shaq wal sa kalmomi na guda biyu idza ijtama'a saraqa wa idza iftaraqa sirma kal imani wal islam kal faqiri wal miskini kalmomi ne guda biyu idan aka faɗe su su a tare to kowanne yana da ma'ana in aka faɗe ɗaya ba a faɗe ɗayan ba to ya ɗauki ma'anar duka guda biyu in aka ce a listin shak aka yi shuru ana nufin ka sheƙa ka faci in aka ce a listin sar wa aka yi shuru ana nufin ka sheƙa ka faci an fahimta ko amma aka faɗa haka haɗa su aka ce a listin shak aka ce a listin sar to na farko ana nufin shaƙawa na biyun kuma ana nufin mai facewa wa idza stajmarta in kai tsarkin dutse fa autir to kai wutiri kai mara mun yi magana kan wannan a baya da sabanin malamai shin za iya yin da akalla min a hajarin ko ba za a yi ba za a iya yi da ƙasa da kafuwa uku ko ba za a yi ba amma dai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zama mara in kai uku in bai tsaftace ba sai ka tsara. nawa sai ka tsarka biyu in kai biyu bai tsarkaka ba sai kai ne sai ka tsara biyu sai zama nawa bakwai in bai tsarkaka ba ba sai ka nemi magani ko kuwa da wanda ya da goge bakwai sun tsarin bai tafi ba to ina ga akwai matsala ne ya ne magani kuma ko kuma na zai kuma tsarin bai tafi fara ka san ba ka gama fitsari ba ka fara yi dama ya zara fitsari yana nan zai gama ba ta ka ko sau ɗari kai in dai ba gama fitsarin ba dama zai ta gaba da zuwa dan ba zai ji tsoron zakuwa ba a nan kenan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama fantafir shi ne alimamu a turmi zai ke ne da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya umarci da ne da sheka ruwa da kuma facewa sheka ruwa da facewa shi ma matsala ce da malamai suke da sabani kan hukuncinsa wajibi ne ko ba wajibi ba limam mutum yake kawo mana banganun malamai akai qala wa fil bab an usman wa laqid ibn sabra وابن عباس والمقدام ابن معدي كريم ووحيد بن خدر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق وأن حديث أتتم أن باب الإمام الترمذي يكشف حديث عثمان عفان والمشاهد من متفق عليه أكو حديث لقيت بن صدرة وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالك في الاستنشاق إلا تكون صحيحا ka tsananta wajen sheka ruwa sai ne azumi kake yi al'imam abu isa ya ce hadithun salama sabda kaisun hadithun hassanu sa'id hadithi ne mai kyau ingantacci wasallafa ahadul ilmi fi man taraka al-madmada wa al-istinshaqa malamai sun yi sabani ga wanda ya bar kurkurar baki da shekaruwa fa qala ta'ifatu minhum wasu suka ce in taraka hadithul wudu'i idan ya bar kurkurar baki da shekaruwa a alwala hatta salla har yayi salla ada salata ya sake sallar wara au zalika fil wudu wal janabati sawa so a wajen su da alwala da wankan janaba duk kurkurar baki ɗaya ne wajibi ne sai kai so a wajen su wajibi daga cikin hujjar su Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar alwala idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wanke fiska da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanke fiska sai a cikin fiskar sai kurkure bakinsa sai sheka ruwa a hancinsa suka ce nan manzon Allah yana bayanin abin da aka ce aiwa fiskar da take wajibi ne wanke ta wato bayani ne da mujmalin qur'ani kenan an gane ko suka ce duk abin da wannan Allah bayani yake yi akan abin da ya dunkule a cikin alkur'ani to wannan bayanin shi ma hukuncin hukuncin dunkulallen da ya cikin alkur'ani wanke fiska ne hukuncin da alkur'ani wajibi ko suka ce to shekaru da kurkurar baki da bayani ne wani wajabcin abin da ke cikin fiska na haka kurkurar baki da shekaruwa? wajibi na su an gane ko amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa da kurkurar baki da shekaru duk ba wajibi bane su ne abinda mafi yawan malamai suka tafi akan suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi wajibabbu na alwala a cikin alkur'ani duk abin da Allah bai ambace shi a cikin alkur'ani wato ba wajibi bane akan ga malikiya da hanafiya da ba shafi'iya suke kai cewa ba wajibi bane domin farillan alwala sun zo a cikin aya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa almusibu salatuhu mutumin da ya zo masallacin manzon Allah din nan yayi sallah bai iya ba manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli hadith rifa'a kai sallah dan ba sallah kai ba yayi har sau uku ya ce ya rasu Allah la'ahusinu ga irhada ya ce ni ban yi da zallar da tafi wannan ba fa'allimni ya ce koya mun da ne mutum ne dama ina injirin na yin kuskure nuna mun ya ake sai annabi sallallahu alaihi sallama a cikin ruwayoyin ya yace idan kunta ila salati fatawadda kama a amaraka Ya ce in ka tashi za ka yi sallah ka yi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka suka ce to yadda Allah ya umarce ka nan shine wajibi yadda Allah ya ce ayin nan kuma bai ce da kurkurar baki da shekaruwa ba kun bai ji maganar su suka ce eh bin yadda manzon Allah yayi kurkurar baki yayi shekaruwa dan ya nuna mana cewa sunna ne ba wajibi bane tunda alqur'ani bai fadi shi ba an gane ko وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق wannan maganar ta wajabcin kurkurar baki da shekar shi da abin da ibn abi laila ya faɗa da abdullahi ibn mubarak da ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahawiya wa qala ahmad al-imam ahmad yace al-istinshaq arukadu min al-madmadati amma shekar ya fi karfi akan kurkurar baki kurkurar baki bata kai me ba bata kai shekar ba saboda hadisin da ke ibn sabira da imam al-tirmidhi ya ishara zuwa gare shi annabi ya ce wa malik fi istisha illa ta fursayin ka tsananta a wajen shekarwa matukar ba azumi take ba ce wannan lafazin da manzo Allah ya fara yana nuna cewa lalle shekar wannan muhimmin abu ne ya fi kukura baki muhimmanci fa qala abu isa fa qala dha'ifatu min ahli al-ilm yu'idu fi al-janabati wasu daga cikin malamai suka ce a in wankan janaba ne bai kurkure baki ko shekaru ruwa ba to anan ne zai saki wala bi fil wudu amma in alwala ne ba sai ya saki ba kina a wajen su wajibi ne kurkur baki da shekaru ruwa a wajen mai wankan janaba amma a wajen alwala ba wajibi ba daga ce domin an umarci mutum da ta'amimul jasad bil ma ya gabe jikinsa kaf da ruwa suka ce bai kurkure bakinsa kuma ya sheka ruwa ba to bai gama jikinsa da ruwa ba an gane ku malam yake huwa kawai sufiyan da sauri wa a bai ahalin kufa maganan sufiyan a sauri da kuma wasu daga cikin malamin kufa وقال طائفة لا يعيد الوضوء ولا بالذناب ولا في لا الوضوء لا يعيد بالوضوء ولا بالجنابة لأنكما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك شيء بيبا هو الولا ne ko an gaba zai saki ba domin sunna ce fala tajibu i'adatu ala man tarakahuma fil wudu'i dan haka bai wata mutumin da a wanda ya basu ya saki alwala ba a cikin wala وهو قول مالك والشافعي wa اخره ila اخره في akhirati وتشير مغان wato مالك والشافعي في imam ديه مغان تاسا وتو akhiratin a daya غدانوا tasa wato al da qawli guda nawa guda yana da qadim da kuma al jadid to a fi akhirati wato jadid ta karshe in kana karatun zaman fikihu ga ana cewa qawlu shafi'i fil qadim fa qawlu fil janin yana da magana guda biyu yawanci a masail dai wanda ka same shi da magana biyu akwai tsohuwa akwai sabuwa tsohuwar ita ce wanda yana iraki sabuwar kuma ya yi ta bayan koma masar da ya koma masar ya sake samu wasu malamai ya sake karatu kuma sai wasu fatawoyin kuma yana canzawa na ba haka karatu yake inda ya kaka mutum ba ya canza fatawa to ba ya karatu ne amma inda kana karatu zo daga san mafatawa sai ka karanta fatawa ka nutsu da ita ɗari bisa ɗari kana kana kago dogara da ita kana karatu a ɗan karfe da ita samu na fiye rushe maka ita shi kenan sai ka canza kuma in baka canza ba kuma baka da amana kenan in wasu dalilai suka bayyana maka da suka fi karfi akan na da ka canza ba to rashin amana ne ita duk magabata za ka same shi da magana daban-daban yau ya ce gobe ya ce dalili ya kara samu باب المضمضة والاستنشاق والاستنشاق من كف واحد babin da zai karanta da mu yaya ake kurkuren baki da shekaru ba shi da limamu turmi zai kulla babin da zai nuna mana cewa kurkurar baki da shekaruwa ana yi nemin kafin wahidin da tafi daya me ma nan da tafi da na? kambata daya? ba zai iya zama yana nufin da tafi ne ma na tafin damu kaɗai aka amfani da shi ba? ba a hada da wannan ba kafin wahid haɗa. na Shi ne tafi ɗaya ne ake nufi da shi tafi ɗaya shi ne zai zama tafi ana rufin tafin hannun damar shi ɗaya ba ya da tafin hannun ba ko ka gane ba zai zama kuma tafi da nufin cewa ɗiba ɗaya duk zai iya ɗauka na? min a cikin guda biyu ne ai min wahidin daga nan ishara ce zuwa ga sabanin malamai akan kurkurar baki da shekaruwa an gane ko? shin kamfata ɗaya ake yi ko biyu قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا الإمام الترمذي يروي عن حديث لجماعه مسجد موسى ده اسناد زوا عبد الله بن زيد صحابه من زمان الله صلى الله عليه وسلم واتو عبد الله بن زيد بن عاصم ثم عبد الله بن زيد ديكي صحابه من ده الله غدايو لي شهر الروح اخويا عبد الله بن زيد بن عبد ربه اخويا كما عبد الله بن زيد بن عاصم تونا عبد الله بن زيد بن عاصم وان كان عبد الله بن زيد بن عبد ربه شيني يشهر ده كران صلى الله cikin malamai an samu da suke kuskure suka ce don mutum ɗaya ne shi yasa yawanci malamai sun zai tafi ware shi saboda su nuna cewa fahimtar cewa mutum ɗaya ne fa kuskure suka ce abdullahi bin zai ibn abdurrabbihi shi ba ba inda harifin sai zoce a maganar kira sallah kadai a nan da kada yake ambatonsa daga nan ba sa ke samun maganarsa ba amma abdullahi da zabdin asif shi shine mai hadisin alwala ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallama magmaba ya kurkura baki watan shaƙa ya sheƙa ruwa min kaffin wahidin daga tafi ɗaya fa'ala zalika falafan ya aikata haka sau uku sau uku yi haka to wannan lafazin min kaffin wahidin ɗin. shine inda malamai suka rubu wasu suka ce zahirin kafin wahidin yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kurkurar baki da shekaruwa duka yana yin da kamfata daya in ya burwa, ruwa ba ɗaya to shi yake kurkurar baki kuma ya shekaruwa ɗaya kenan sai ya sake ɗiba ya kurkura ya sheka biyu kenan sai ya sake ɗiba ya kurkura ya sheka in ya sheka ba zai face ko nawa kenan uku suka ce shi ne mistafin wahid wani suka ce abu ba haka muka fahimta ba idan ya ɗebo ruwan da tafi ɗaya yake baya haɗawa guda biyu suka ce yana she kurkurar bakin yana shekawa ne duk min kaskin wahidin baya haɗa biyu amma ba wai duka yana yin su ne da ɗiba ɗaya ba a'a zai ɗebi na kukurar baki da kukura sannan ya sake iman na shekaruwa hanci kun gani? shi ne saɓanin bane ƙala abu isa wafin babi ana abdullahi bin abbasin قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم yace Hassan ne gari wasu malamai suka ce me yasa Imam mutum zai ce masa gari ma annahu bi sahihai na hali hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim wanda sau da yawa an ce gari ana nufin da'ifi da shi an gane ku la'allahu gharibun min hadhihi al-jiha to ma hadisi yakan iya zama gharib nisbi nis wato bin nisbati li shaykhin muayyan ta fuskar wani malami shi a wajen da garibu shi a wajensa garibi ne amma ta wata hanya kuma ba garibi bane wa qadarwa malikum ibn uyayna wa ghayru wahid hadha al-hadith عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد لعل ما أبن الإمام الترمذي يسأل شيء غريب وتغريب بهذه الزيادة ya ce domin malik ibn anas da ibn uyayla da wasu daga cikin malamai sun goyaci wannan hadisin an amru bin yahya daga amru bin yahya almazini wala ma yadhkuru hadha alharfa amma bas ambaci wannan harafin ba wani harafi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama madmad wa stanshaka min kaffin wahidin wannan bai zo a cikin ruwayoyin su su wa inna ma zakarahu khalid ibn abdullah riwayar Khalid ibn Abdullah da muka karanta ita ce ta zo da shi wa Khalid ibn Abdullah fiqa amma ma Khalid ibn Abdullah kuma thiqa ne hafizun inda ahli al-hadith dan haka ziyadatu thiqa ne kenan maqbula ziyada thiqa kuma ana karba wa qala ba'd ahli al wasu daga cikin malamai suka ce al-madmadatu wal istinshaqu min kaffin wahidin yujzi'u idan ka kurkure baki ka sheka ruwa daga ɗiban tafi ɗayan ya isar wa ƙala ba'abuhum wasu suka ce tafriquhuma ahabbu ilaina a raba su shine abin da muka fi so mu a ɗebi na kurkure baki ba a ɗebi na sheka ruwa daban yace mu abin da muka fi so kenan wa ƙala shafi al shafi shafi'i yace in jama'ahuma fi kaffin wahidin idan ya hada su a cikin tafi ɗaya ma fa huwa jaizun ya halatta wa in farraqahuma idan kuma ya raba su fa huwa ahabbu ilaina to mu mun fi son haka wa hada inda na malikiya idan kuma malikawa haka ne a wajen mu ahabbu amma in yi a kamfuta ɗaya ma ya isar masa an fahimta ko? me bambancin magana ta biyu da ta uku a cikin wannan magana da yace wa qala huma a ahabbu ilaina raba su shine abin da muka fi so wa qala shafi'i shi kuma imamu shafi'i ce in jama'a kuma fi kafin wahidin fahuwa ja'izu. in ya haɗa su a kan fata ɗaya ya halatta wa in farraka kuma in kuma ya raba su fa a ahabbu ilaina shi muka fi so Mai bambanci ha ko ba gane tambayar ba na magana farko ya ce wasu daga cikin malamai sun ce a raba shi ne abinda muka fito to sai kawo maganar shafi'i shi ma shafi'i sai ya ce in ya hada su a cikin tafi da ya isar in kuma ya raba su to mun fi son haka me bambanci to na? sun rinjayar? to ai na farkon ma ya ce su waƙala ba abin tafriku ma a habu ilaina me manji don? ba bambanci ai na? da cewa waƙala ba abin wa min hu shafi'i sai ya haɗe ta da ya kwana amma babu babu da ganin wannan magana da wannan magana don cewa da cewa da zaran ka ce ni na fi so a raba ya nuna ka yadda a hada ɗin ba to wanda ya zo ya ce in ka hada ma ya yi amma na fi so ka raba ba bambanci ce maganin da tasa ɗaya ne maganar an fahimta ku ko gari a takaice da hadawa da rabawa duk malamai sun fada kuma duk fahimtar a cikin hadisin guda ɗaya ke yin ta akwai wasu hadisan da suka zo wasu daga cikin malamai sun rinjayar da kamfata ɗaya ne saboda suna ganin cewa akwai wasu hadisan da suka zo ba wannan ba waɗanda su ƙarara sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗiban ruwa ɗaya ya yi kurkurar ke shekaruwa ba wannan lafazin ba to amma su ma waɗancan suka ce mu ma muna da wasu lafuzan ai an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama tamabmada salafan wasan shaka salafan suka ce to ai wannan ruwaya ta raba tamazmaza salafan yayi kurkurar baki uku wastan shaka salafan yayi shekar wasa uku ce kun ganin ba ai rabawa kai yadda kuke da dalilan da za su nuna cewa an hada shi ce mu muna dalilan da za su nuna an raba babu ma ja fi takhlilil lihya babu da zai magana akan tsefe gemu haka ake cewa tsefe gemu me ma'anar tsefe gemu na tacewa da me <laughs> da ya tsugo? haka a sa yatsu a ciki haka shi na tsefewa haka to wannan babin zai tattauna akan hukuncin tsefa gemu kin tsefa gemu wajibi ne a cikin alwala ko wajibi ne a cikin wanka ko ko musahabi ne ko kuma ba ma musahabi bane gaba daya duk akwai magana قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم ابن أبي المخارج أبي أمية عن حسان بن هلال بلال قال أرأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته al-imam at-tirmidhi ya rawaito wannan hadifi daga malamin sa ibnu abi umar da isnadin zuwa ga ammaru dan yasir sahabin manzon Allah sallallahu An wa shi an ganshi tawabba'a hassanu bin bilal ne na ga ammaru dan yasir yana alwala fatakhallala lihiyata fakhallala lihiyatahu sai ya tsaddefe gemun sa faqila law aka ce masa au ko kuma da yace fa qulta law sai nace masa a tukhallilu lihiyatak inda ka tsefe ka a alwala qala wa ma yamna'uni me zai hana ni tsefe wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukhallilu lihiyatahu bayan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gemun gemunsa to kaga da ce an hada kan wannan hadisin da alal akalla dai ka ce tsefe gemun kawai sunna ne sai a je magana kuma shin wajibi ne ko ba wajibi ba kama wannan hadifin shi ma yana hadifin akwai rigima a kansa abdulkarim ibn abil mukhalik abi umayya suka ce bai ji hadifin bai ji hadifin daga hassan ibn bilalin ba kaga akwai inqita'i kenan an gane ku akwai yi a cikin isnadin shi yasa abu hatim razi kamar yadda ibn abi hatim ya nakalto daga wajen babansa abu hatim yace babu wani hadisi da ya tabbata in dai akan maganar tsefe gemu ne haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma yace ba wani hadisi da ya tabbata akan tsefe gemu in ji al-Imam Ahmad ibn Hanbal amma wannan magana tasu ba lalle ta samu zama daren ba saboda akwai hadisin da ya inganta kada game da zamu zo insha Allah la'alla su a wajen sa hanyar su su a wajen su hanyar da ya je musu bai inganta ba amma wajen wasu malamai ya bi musu da hanyar da ta inganta قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كما رواه حديث دي ده وني اسنادي ندبا ya goya masa wani isnadin ko isnadin da ya fi wancan ɗin rauni saboda wannan hadithin ta hanyar sufyan ibn uyayna ne daga sa'id ibn abi aruba suka ce sufyan ibn uyayna bai ji hadithin daga sa'id ibn abi aruba kaga akwai inqita'i kenan sannan qatada ibn da'ama as-sadusi shine ya ruwaci hadithin daga hassan ibn bilal suka ce bai ji hadisin daga hassanu da bilalin ba kuma shi katada yana tadlisi kuma yayi an ana yace an kaga illa kenan kaga hadisin yana da illa guda nawa illa uku wancan yana da illa ɗaya ne wannan yana da illa nawa illa uku amma duk da haka wasu malamai suna ganin cewa an tattara isnadin zai iya tashi ko kuma a ce ita dai maganar takhlilul lihiya ta inganta sai a ce ko da wannan isnadin bai inganta ba to matanin yana da asali sai su inganta matanin an gane ko قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس wa ibn abi aufa wa abi ayyub duk waɗannan an samu hadisi daga wajen su da yake magana akan wannan babu ba lalle sai wannan lafazin ba ba sai irin wannan hadisin ba amma dai suna da hadisi da yake magana akan me akan tsefage mu kuma ba lalle inganta fa da malama mutumin yace wa fi babu an kaza an kaza ba hadisan da baya isharar zuwa gare su wasu su inganta wasu ba su inganta ba sai yasa mutum yana so zai koma sharan sharhi duk malamai sun yi bayanin wannan kowane hadisi a cikin yake fil babi an kula za ka ga hadisin za ka kawo maka shi a ce shine hadisin wani in ya inganta a ga maka bai inganta ba ga maka amma kaga wannan hanyar aka dauko ta karatu ai ba san ranar sauka ba <laughs> a gane ko muna jami'ar madina akwai wani da ya risala ta doktora akan wannan hadisan tirmidhi da ke cewa fil babi an fulan an fulan an fulan su waɗannan hadisan ya takriji duk ko ina inda yake fil babi an kaza sai ya nemo hadisin ya kawo shi misala ce ta doktora al-mubarak furi ma cikin tufatul awadi kallama kaga bai kawo hadisin ba da wuya kaga ya wuce shi bai kawo ba haka shek adam al-afiyubi al-afiyubi shi ma a shirin sa na tirmidhi da wuya ka gabe kawo ba duk hadisan su ya kawo su wani lokacin ma sai sun gama kawo sai su ce sai ma sai su ce wa filbabi sai su karo wasu ta ba waɗannan kaɗe ma wa filbabi an fula an fula an fi ta kawowa قال أبو عيسى وسمعت إسحاق, إسحاق بن منصور يقول qala ahmad ibn hanbal yace naji ahmad dan hanbal yana cewa qala ibn uyayna ibn uyayna yace wa lam yasma abdul karim min hassan ibn bilal hadith at-takhlili abdul karim bai ji hadithin hassan ibn bilal ba na takhlilul liya wa qala muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il al-bukhari yace asaqqu shay'in fi hadha al-bab hadith amir ibn shaqiq an abi wa'il an uthman ya ce hadisin da ya fi kowanne inganci a wajen babin tsefewa gemu shi ne hadisin amir ibn shaqiq daga abi wa'il wato shaqiq ibn salama an Osman daga Osman na afan alimam imam da zai kawo shi yana can a gaba kusa kusa ƙala abu isa kenan kaga al-imam yana ganin cewa tun da ya cewa a yace shaikin, shay'in mafi inganci yana nuna maka cewa zuwa ga wancan hadifin ya fi inganci a wajensa wanda za mu karanta a gaba amma kaga cewa fa asahhu shay'in baya nuna cewa wannan din ingantacce ne wani lokaci aka ce asahhu ana nufin cewa shine mai dama dama A ta ahsanu ma masu Lubabi, in an kwatanta da sauran shine ne shine mai dama dama ana faɗa haka wani lokaci قال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده mafi yawan malamai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke bayan su suna da ra'u takhlilan lihi da suna ganin cewa sai da bege mu din nan aikin alwala ne abin yi ne ko bihi yaqulu shafi'i wa qala ahmad al-imam ahmad yace in saha an takhlilil liyati fa huwa jaiz idan man waye ga ce bege mun sa ba to ya halatta wa qala ishaqa kenan in ba manta abu akwai matsala kenan an gane in aka ce duk wanda ya manta an yafe masa wanda ya nuna ne wanda bai manta ba kenan ba yafe masa ba wa qala ga in huna nasiyan in ya in ya bar shi saboda mantuwa aw muta'awwilan ko kuma yayi tawili ya ganshi ba wajibi ba ajza'ahu ya isa al-wadi wa in tarakahu amidan in kai bashi da gangan aada to ya saki kaga shi a ganin sai na ganin me kenan wajibi abin da ya shahara a littattafan fikihun malikiya taklilul lihiya sai gemu wajibi ne a wajen wanka amma ba wajibi ne a wajen me ba a wajen alwala saboda shi wajen wanka an wajabta wa mutum ya game jikinsa da ruwa kaf idan ku bai tsatsefe gemunsa ba to ruwa ba zai shiga ya taɓa yana ba fatar da take ƙarƙashin gashi ba kuma inna tahta kulli sha'ratin janaba ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba na su buga haka zai shiga in kamar naka ne ina kamar na wannan ne haka ba zai shiga ba su waɗanda suka ce ba dole bane suna ganin cewa ai gashin ne ya wakilci fatar gashin da ya bayyana ya rufe fiska shine ya wakilci abin da ke ciki saboda haka in ka wanke nan nan yawan ku to cikin an dauke maka ne saboda nan yanzu ya zama da shi ake mu'amala ba da aikin da yake cikin can cikin lungu ba kun fahimci magana su kuwa sannan suka ce idan <coughs> gemun mai kauri ne yana da bambanci da gemun da yake mai warawara idan gashinka ɗan kaɗan ne gemun kamar irin ɗaukanin nan ɗan ƙanƙani haka shara-shara suka ce to shi ce a tsaye shi saboda abin nan ana ganowa fatar to don ne ba za a tsaye gemu ba don tun da fatar dama ana ganinta amma idan gemun mai kauri ne ba a ganin fatar suka ce to nan abin da ya bayyana ya wakilta abin da ke cikin tunda ba a ganta ba domin an alwajihu ma tuwajihu bihi fiska shine abin da kake fuskantar mutum da shi in na fuskance ka ina da gemu to gemun ne yake fuskantar ka ba fatar da take ciki ba kun fahimta ko a yi kokari ne a wajen wanka ya zama an tsefe gashin gemu in akwai gemu a tsefe shi a wajen me a wajen wanka a wajen alwala ko ba a wanke ba insha Allah ba ko قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن آمر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته شيني حديث عند الإمام الترمذي كي إشارة زواغا الإمام البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق in kun duba isnadin zaku ga Amir ibn Shafiq a ciki hadithin Yahya ibn Musa daga Abdurrazzaq As-Sanani daga Isra'il ibn Yunus daga Amir ibn Shaqiq daga Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama daga Uthman dan Affan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kana yakhallilu liyatahu manzon Allah yana tsitsifewa gashin gemun sa shine wanda al-Imam Bukhari ya ce asakku ma fil babi kuma gaskiya hadisi wannan wannan dai ingantacce ne al-imam abu dawud ya fitar da shi ibn majah ya fitar da shi aka al-imam ahmad ibn hanbal ma ya fitar da shi qala abu isa hadha hadithun hasan sahih kaga al-imam tirmidhi ma ya inganta shi maganar kenan al ahmad da maganar abu Hatim na cewa ba abin da ya tabbata cikin wannan bamu akan tsefa gemu la'alla su hanyar da ya je musu ne bai inganta ba amma gashi ya zo wata ta hanyar ta da ya inganta ya je wa imam al-bukhari ya je wa al-imam at-tirmidhi idan ba al-imam al-bukhari bai fitar da shi a cikin sahihinsa ba ya fitar da shi a cikin sahih al-bukhari ba kun san can yana fitar da asahhu ma inda huli asahhu ba kullu sahihin yake fitarwa ba a'a asahhu ba bi inganci don Allah wannan hadisin bai kai darajar da bai fitar da shi a cikin sahih ba amma kaga ya ce shine asahhu ya gaya wa turmi da amma bai fitar da shi a cikin littafin sa to an nuna lokaci yayi dole za mu hakura anan abinda muka na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alma'in akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke zuwa karatu malam nuruddin inuwa wanda ya samu accident wanda kuma multazimi ne sosai a wannan majalisar tun muna bulugul maram da wahala a bai zo ba to ya samu accident ya samu matsala a gwiwarsa amma dai da sauki amma an ce ruwan kokon gwiwar ne ya tsiyaye amma likitoci sun ce da kansa yana yana dawowa da kansa sannan raunin da yake wajen masu ce bai cike da kansa babu karaya ba komai amma dai an sa masa abin nan menene pop an sa masa pop yana samun sauki muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah sa ka fara ce gare shi sa lafiya daga cikin mu ko ina suke da na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda su magin majinyata Allah ya warkar da su ربنا لا ba da yin إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت na malam. ballamara to subhanallah to shi ma haka to shi ban samu labari ba sai yanzu ballamara shi shi ma ya samu irin wannan jarrabawar muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa fara ga shi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh